الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين باحك أتي قبان كراتم ونلتاف البداية في علوم القرآن na malam sami ibn ibrahim ibn bali ɗaya daga cikin malaman masar a yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na ashirin a kan albabu sani babi na biyu mala ya ce albabu sani babi na biyu nuzulul ƙura'anin karim sauka alƙura'ani mai girma wafihi arba'atu dawabit a ƙarƙashin wannan babi na biyu da ke bayani akan sauka alƙur'ani mai girma akwai bayanai guda hudu da suke kunsar abin da babin ya tattara ababitul awwal bayani na farko bayanin da ke cewa nazal alqur'anu jumlata. Alƙur'ani ya sauka gaba daya ila sama'i dunya zuwa saman da tafi kusa da duniya fi lailatul qadari a daren da yafi kowane dare daraja wannan saukarwa ita ce saukarwa farko wacce ta shafi saukar da alkur'ani a dunkulansa daga lauhul mahfuz zuwa gurin da ake cewa baitul izza a saman da tafi kusa da bayi Allah ya aiwatar da wannan saukarwa ta alkur'ani gaba daya zuwa baitul izza daga lauhul mahfuz a daren lailatul qadari daren da yafi kowane dare da kamar da Allah yake faɗa yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr tabbas haƙiƙa mun saukar da alqur'ani a dare mai daraja lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wace masaniya kake da ita game da wannan dare mai daraja Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr dare mai daraja ya fi dare na watanni dubu da ba shi a ciki to a wannan dare Allah subhanahu wata'ala ya hukunta saukar da alkur'ani a dunkulansa daga lauhun mako zuwa baitul izza wanda ke saman da tafi kusa da bayi tafi kusa da duniya wannan saukarwa an yi ta a watan azumi tunda lailatul ƙadar tana kasancewa ne a cikin watan azumi to bayan haka malam sai yake cewa abbabidu thani bayani na biyu dake ke kunsar wani bangare na wannan babi shine bayanin da ke cewa thumma nazala ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan alqur'ani ya sauka zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi mufarraqan a rarrabe ba dunkula ba hasabal ahwali daidai da halin da aka samu kai a ciki wal ahdathi da abubuwan da ke faruwa za su buƙaci a saukar da ƙur'an an yi ta saukar da shi a rarrabe har aka ƙare saukar da shi baki ɗaya fi talatin wa na sana a tsawon wato shekara ashirin da manzuwa shekara sha ana saukar masa ƙur'ani a makka da gefanta sannan ya shekara goma ana saukar masa alƙur'ani a madina da kuma guraren da suke makotaka da ita allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da saukar da alƙur'ani da kaɗan da kaɗan sannan a hankali domin haddace shi da fahimtarsa su sauƙaƙa ga al'ummar musulmi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam Allah ya ce wa Qur'anan faraqnahu litakrahu, alan nasi 'ala mukfin shi wannan alqur'ani mun rarraba saukar da shi domin ka karanta shi sannu a hankali ga mutane wanda karantawa a hankali ne shi zai sa iya dan abin da aka saukar aka bayanin su a rike a iya to Allah ya ce dan ka karanta shi a sanna a hankali ga mutane su haddace su kiyaye su fahimce shi wa nazzalnahu tanzila da ka muka ci gaba da saukar da shi saukarwa to farkon wannan saukarwa da aka rkai da kaɗan da kaɗan an fare ta ita ma a watan azumi sha bakwai ga watan azumi a daidai lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shekara arba'in an fara da saukar masa ayoyi biyar na farkon suratul alaq to bayan cewar an saukar da alkur'ani da kaɗan-kaɗan don sahabbai su iya rike shi su fahimce shi har waya kuma wata hikimar ta gaba don ya samu tabbata da gindin zama a zuciyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa qala alladhina kafaru launa nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila Allah yake cewa kafirai suke cewa me ya hana a saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Qur'ani a dunkula gaba daya zuwa ƙasa zuwa ga al'ummarsa wanda dama an saukar da shi a dunkulan amma zuwa sama zuwa sama da tafi kusa da duniya amma su ba wannan suke bukata ba a saukar da shi duka zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to mu kuma saukar da shi yadda suka ga ana saukar da shi da kaɗan kaɗan linuthabbita bihi fu'ada don mu tabbatar da zuciyarka game da shi kai ma don ka rike ka kiyaye ka kuma wato isar da shi cikin daɗin rai ta kwanciyar hankali to wannan saukar wanke malam sai ce abbabidu thalis bayani na uku da ke fayyace wani sashi na abubuwan da wannan babi ya kunsa shine bayanin da ke cewa awwalu ma nazala min alqur'ani iqra farkon abin da ya fara sauka na ayoyin alqur'ani shine fadin Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ akram الأكرم allama علم بالقلم allama al'insana malam ya waɗannan ayoyi guda biyar su aka fara saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai lokacin da yake kogon hira ina mai tunanin ubangijinsa da neman mafita sai Allah ya taso mala'ika jibril ya zo masa da waɗannan ayoyi guda biyar kamar yadda ya tabbata a hadisin aisha Allah ya yarda da ita wanda imamul bukhari ya rawaita ya ambace shi a cikin kitabu bad'il wahyi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira sai malaika jibril ya zo masa inda wato ainihin ya damke shi manzo ya ce ya cuya kamun da ya masa sai ya sake shi ya ce da shi ikra manzo ya ce ni fa ban iya karatu ba sai da suka yi haka har sau uku a uku ne da ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai manzo ya maimaita har aka kai aya biyar suraka wannan shine farkon abin da aka fara saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani kaga bayan kasancewar qur'ani ya sauka a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza dake ke saman da tafi kusa da bayi saman da take wato nan duniya sannan kuma hakan ya faru a cikin daren lailatul qadar to sai kuma magana cewar fara saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama a nan ƙasa don ya isar da saƙon abin da aka aiko shi da shi an fara masa da ayo biyar na farkon suratul alaq kuma haka ta faru da shi lokacin da ya sami shekara arba'in shi ma wannan saukarwa an fara ta ma wannan saukarwa an fara ta a daren a cikin watan a cikin watan azumi ta ma aka fara saboda haka da saukarwa farko ta dunkule da kuma saukarwa da aka fara masa nan zuwa duniya duka an yi ne a cikin watan azumi shi yasa Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al wal furqan wato watan ramadan shine wato watan alquran da aka saukar da alqur'ani a cikin sa dan qur'ani ya zama shiriya ga mutane kuma ya zama kundi mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya daidai da ba daidai ba dan bai su samu shiriya to sannan bayan haka malam sai ce abbabitur rabi bayani na hudu na ƙarshe a wannan babi shine bayanin da ke cewa akhiru ma nazala min alquran ƙarshen abin da ya sauka daga ayoyin alqur'ani kuma fadin Allah da yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wata rana da za a mai da ku zuwa ga ubangijinku mahaliccinku ita ce rana alkiyama ranar ƙarshe ayar ƙarshe ta sauka tana bayani akan ranar ƙarshe da za a haɗu da Allah subhanahu wata'ala ubangiji cewar bayi su tsoraci haɗuwarsu da ubangiji a wannan rana domin duk wanda bai je wa Allah ya aikata abin da ya ce ya yi ba to rana ba za ta yi masa kyau ba amma da ya je ubangiji ya aikata abin da aka buƙace shi da ya to wannan shine zai yi murna da farin ciki da zuwa wannan rana so saboda haka wannan uh, bayani na ƙarshe da malam ya cike shi da bato aya ta 281 cikin suratul baqara ina sanar da mu ƙarshen abin da aka saukar wa manzo a bayani mafi inganci cikin maganganun malamai duk da kowane suke faɗar wasu maganganun da ba wannan ba amma da wannan shine abin da ya fi inganci su da ka a a rairaye a takaice malam ya kare mu da bayani akan saukar alkur'ani da Allah ya yi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ka san wannan ka samu wani ilimi wani bangare na wato abin da ya shafi alkur'anin da aka saukar wa annabinka aka saukar domin ya zama maka kundin tsarin bi ya zama kana da masaniya da ilimi a tattar da yadda saukarsa take kenan aka tambaye ka sauka alkur'ani iri na ce zaka ce iri biyu ce iri na farko saukar da shi gaba ɗayansa a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza da ke saman da tafi kusa da bayi hakan ta faru a daren lailatul qadar daren da ya fi kowane dare daraja wanda ake samun wannan dare a cikin watan azumi ka ka samu bayani akan nau'in farko wanda nau'i ne na biyu wanda samfuri ne na biyu na sauka alkur'ani samfuri na biyu shine sakko da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan daga saman duniya zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake isarwa da al'umma shi kuma wannan an ɗauki tsawon lokaci ana yin sa har shekara ashirin da uku da manzo'i kafin allah ya karɓi rayuwarsa to kuma a wannan sauka in ka so yin bayani da faɗaɗa abin da ya shafe ta sai ka ce to ita ma dai an fara ta a watan ramadan kuma farkon abin da aka fara saukarwa ayoyi ne guda biyar na farkon suratul alaq ƙarshen kuma abin da aka saukarwa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 281 da ke cikin suratul baqara da Allah yake cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah to kaga a dunkule a reraye a takaice ka samu wani bayani da ya shafi alkur'ani dangane da abin da ya shafi saukarsa to wannan shine abin da malai kokarin ya kare mu da shi abin da muka dace muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana na'am eh, in aka ce hasbal ahwal daidai da halayen da aka samu kai a ciki wal ahdath da kuma abubuwan da suka rika faruwa wasu lokuta wani ne zai zo yi tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da aka ce yas'alunaka an ash-shahr al qitalin fi suna tambaya ka game da yin yaki a wata mai alfarma yaya hukuncin yin haka Allah sai ce kul qitalun fihi kabir an gane ka ce musu yaƙi a cikinsa laifi ne babba kaga sai da aka tambayar wani abu ya afku an zo neman amsa sannan sai aka saukar masa da bayani na anil khamri wal maisir bihi ma. Ismun kabirun wa manafi'u nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima an fahimta kaga wani abu ya faru ana neman amsa ko mafita a kan shan giya ana neman mafita a kan caca kowa lokaci da aka yi tambayar yaƙi a wata mai alfarma da tambayar da aka yi akan shan giya ba kaga gwargwadon halin da aka samu kai a ciki a lokaci kaza ko gwargwadon abin da ya afku lokaci kaza zuwa lokaci kaza yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj an fahimta to haka haka haka abubuwa suna faruwa ana ba da amsa abubuwa suna faruwa ana ba da amsa wasu lokutan kuma ba su sahabbai ba da za su yi tambayar yahudawa ne za su zo yi annabi ƙure yas'alunaka anir ruh ko nan ma sai a ce qulir ruhu min amri rabbi kaza kaza kaza kaza an fahimta to shi ne yake cewa to ita wannan saukar da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana yin ta daidai da gwargwadon hali hali da aka ratsa da kuma abubuwan da suka rika afkuwa da suke bukatar a samu fita da amsa haka da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam ko aka sanar da shi cewar yace da sahabbai su rika masa salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa taslima a lokacin ana so a koyar da su yau annabi salati sai aka saukar da wasu har suka wasu ke tambayar to mun san dai da zamu yi maka sallama ka koya mu to amma salatin kuma ya zara nan ma ya jigo sai da aka saukar masa da lafazin da zai gaya musu sannan ya faɗa musu kaga wani abu ne da yake da alaƙa da me ya faru a wani lokaci a wani hali aka samu karanci to shine ce to ita saukarwa da aka rika yi daga baitul izza zuwa manzo farfajiyar fadin duniya saƙon da za a bashi ya isar wa al'umma wani ya rika faruwa gwargwadon halin da aka samu kai a ciki gwargwadon irin abubuwan da suka riƙa faruwa an fahimta kaga akwai hikima a cikin da a saukar da shi a dunkule aka zo ana bayanin salati aka zo ana bayanin shan giya aka zo ana bayanin jinjirin wata aka zo ana bayanin jinin haila wanne za a ɗauka wanne za a bari an gane ku to shi ne abin da ke yau Allah ya samu da haka yake annabi ya shekara 63 a rayuwarsa an fara masa wahayi yana da shekara 40 ya shekara 23 ana sauka masa da alkur'ani in kada 40 da 23 zaka sami 63 haka abin yake Allah ya samu da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu